danna subscribe sannan sai kuma a danna ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu a koda yaushe. Kuke jin tsoron Allah na farko TikTok wajen nishaɗi ne, wajen ɗebe kewa, amma abin mamaki. koya mutum zai fosta koya mutum zai fosta ko yaya ko mai kyau ko mara kyau sai an samu da ya je bad comment ni kusa abin da ke bata min rai ma na farko ba kai ka sawa mutum da ba. ba kuma cewa akai ka zo ka gani dole ba amma abin bakin ciki wani ma a kurin din nashi abin da zai rubuta maka wai ya kalle ka yana da yan uwa yana da uwa mace yana da kanwa mace yana da yaya mace dukka yana da yayu mata amma wai sai ku kira ta da karuwa ku san ma'anar karuwanci kuwa ku san ma'anar karuwanci kuwa ana ka taɓa ganin ta ta yi karuwanci ta yi wa sana'a ce da take yi amma sai kuma da shi iskanci ka taɓa ganin ta ka taɓa gani ta yi iskanci a gabanka ka taɓa gani amma idan misali sai mutum ya ce maka karuwa sai araba shi ba wanda zai yi magana sai misali wanda aka ga sai magana ta mai ciwo sai ya ce ai da babanka muke to me mutum zai yi in ba wannan bai huce sai ka shigo mutane an yi wuce a kansu menene menene waye mutuwa ya farko ko ba ku ga din da ake yi suna da tabbacin cewar muna iskancin akwai allah akwai gobe kiyama za ka ba da shaida ko waye ko a ina ka je ka rubuta wannan irin wannan komen din wallahi gobe kiyama sai ka maimaita danna subscribe sannan sai kuma a danna ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu a koda yaushe